studio Haka take studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni ita ce kaɗai ke da hurumin ba da sakamakon wucin gadi na zaɓuka a jiya shugaban hukumar ya ji hankalin jama'a kan sahihancin wasu majiyoyi. Ƙungiyar saka ido ga zaɓuka wa NEP ta fitar da wata sanarwa jiya duk da wasu kurakuran da aka gano rufewa da kuma ƙidara sun gudana cikin kwanciyar hankali. a cikin rahoton mu na musamman za mu gabatar muku da wata mata da ta babbanta da sauran mata salamatu alassan tana gyaran salula a nan mai za ku ji labarinta. To da ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya amma ga wani labari da ya zo mana a yanzu yanzu na mutum shida suka mutu yayin da da dama suka ji rauni shine sakamakon wani hadarin mota da ya afku a yau da safe a shigar Malbaza mai tazar kilomita 40 daga birnin Kwanni motocin bisu guda biyu ne na wasu kamfanonin sufuri suka yi taho mu gama. Hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni ta fara bada sakamako na zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisu. Shugaban hukumar ya nuna a ranar jiya cewa hukumarsa kaɗai ke da hurumin bada sakamakon zaɓe duk wata hanyar da ba ita ba to ba ta da sahihanci a cewar Metar Isaka Suna a cikin rahoton abokan aikin namu na Vadi Sahel. Hurumin wallafa sakamakon zaɓe yana ga bakin hukumar shiryar da zaɓe ni. 'Yan ƙasa lalle kam suna iya canza ra'ayinsu tsakaninsu, amma kar su sanya halin cin albasa da miyan hukumar da ke da hurumin ta hanyar bayyana sakamakon akan baccinta. Kuma a kiyaye haddasa yanayin da zai sanya rudani. Ya waje ba mu jagoranci tsarin cikin zaman lafiya, nutsuwa da kima don a kaucewa sanya rudani. Kar a manta da sakamako biyu ne na zaɓuɓɓukan da aka yi fuska biyu ke akwai za mu so mu wallafa sakamakon zaɓe na shugabancin ƙasa saboda kar a garwaya zaɓen na shugaban ƙasa da na 'yan majalisa za mu yi hakan bisa hanya mai fa'idar bambanta su kanan kuma mu wallafa sakamakon zaɓen 'yan majalisa ta yanda ba za a sanya halin rikita ba. Fassara Gungun Muhammad Dantani bayan ƙidayar ƙuri'u hukumar Seni Reshen Maraɗi na bisa hanyar kammala da turo sakamako zuwa ga hukumar Seni ta ƙasa. Kome na gudana yadda ya kamata a cewar makaddashin shugaban Seni Maraɗi Loli Bube a cikin rahoton wakilinmu na musamman Muktar Hamadu. boku da biro da vote rumfunan zaɓe da kuma rassan ƙungiyoyin hukumar zaɓe da dama sun aiko sakamakonsu a cibiyar jiha muna nan muna ta tattarawa kuma muna ta aika sakamakon da ke zo muna jehi-jehi zuwa ga cibiyar seni ta ƙasa a'a zuwa war haka ba iya cewa ga ɓangaren da ya ɓullo kai kowane ɗan takara jam'iyya ko rukunin jam'iyyu na da adadin sakamakon da ya samu kuma kai tsaye muke aika shi kenan mu a nan cibiyar mu ban ma kimanta buduwar kunno kai a cikin yanayin shigar rabi-rabin sakamakon. Kason halartar da kwamin-kwamin suka samu tattare da sakamakon ne jimilla muke aika su. Yanzu kuna gani game da karuwar 'yan takara ga zaben shugaban kasa da kuma adadin wakilan 'yan takarar jam'iyyun siyasa kuna gani ku da kanku yanda ɗakin yake ciki. Muna aikin ne ta yanda ba za a samu kuskure ba. Zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa na ranar 27 ga watan Disamba a Nijar ya gudana cikin kwanciyar hankali a Gaya a cewar shugaban Seni na jiha. A cewar sa sun isar da sakamako daban-daban ga Seni ta yankin Doso. metro Musa Suleiman shugaban Seni jihar Gaya a cikin rahoton Fadal Alu. Muna iya cewa a faɗin shimfiɗar gundumar gaya zaɓuɓɓuka sun gudana cikin lumana ba a fuskanci hargitsi ko ɗaya ba da ke iya kawo cikas ga zaɓen. Dukkan rumfunan zaɓen 365 sun buɗa an samu ɗan latti lalle kan nan da can ya danganci ne da yanayin jiki da jini musamman ta fuskar shugabannin rumfunan zaɓe amma nan take aka magance matsalar kuma lokacin da aka yi na latin an cika shi bayan ka'idar rufe rubewar a yanzu haka dukkan harabobin hukumar zaɓe suna kan lissafin kuri'u da kasan da kowane ɗan takara ko jam'iyya ta samu na ce yawanci saboda wasu na kan hanyar isowar sakamakon su ta hanyar na'ura Rufewa da ƙidayar ƙuri'u da suka gudana a ranar Lahadi a Nijar sun gamsar duk da cewa an samu wasu kurakurai abinda ya fito daga sanarwar farko ta cibiyar sa ido ga zaɓe wanep uh, da aka fitar a yamai shugaban wanep uh, mustapha kadi a cikin rahoton michel deji masu rahoto waɗanda muka aika cikin ƙasa gaba ɗaya sun kawo muna cewa da runhunan zaɓe an buɗe su a cikin lokaci kuma 'yan ƙasa sun zo sun yi zaɓe hankali kwance an samu kurakurai waɗansu wurare an ka buɗe runhunan zaɓe wajen karhe tara wani wuri ya huce karhe tara masu rahoto namu sun aiko muna cewa da ko ina rungunan zaɓe sun cika awa goma sha ɗaya suna aiki yawancinsu duka mun yaba da haka nan sai muka sanya kira ga babbar hukuma ta zaɓe ni ta yi ƙoƙari duk ƙura'an da aka kawo mata ta sanar da mutane da su wadda ta same su kuma ta yi aiki da doka mun yi kira ga gwamnati shi ma shi aiki da doka kuma gwamnati ya bude hilin zamnawa wuri guda a samu an ciyo kan matsalolin da muke samu a huskar siyasa mun yi kira ga kur constitutional kotun koli ta ɗauki matakin nai na huskar doka duk wanda ya kawo mata kuka a yi aiki wanda ya kamata a iya cewa wannan aiki shine na gaskiya A lokacin da hukumar Seni take bada sakamako na zaɓuka guda biyu, ƙungiyar farar hula ta 'yancin da walwala da ke birnin Kwani ta yi kira ga bangarorin jami'in siyasa da su karɓi sakamako domin zaman lafiya da kwanciyar hankalin ƙasa. musaurari Abdullahi Kado, wato shugaban ƙungiyar a cikin rahoton asumana Musa Arzika. An rige da an yi zaɓen, kuma mun gani jiya ran ƙasa da kuma mutane daban-daban da 'yan jaridu suka ba su magana kowa ya ce zaɓe cikin ƙasar Nijar ko ina an yi shi lahiya lumiya an kare kenan abin da aka riga aka yi lahiya lumiya an kare kenan kaga ya zama wajibi ga mutum ya rasa ko duk yadda kai dai mutum guda ne zai zama shugaban kasar nan kenan kuma mutumin ga dan kasar nan kuma na kira ga mutane a yi hankuri dan eh, adawa na yau shi zai zama mai milki gobe mai milki na yau shi zai zama dan adawa gobe kenan in mutane suka yi tunani da wannan kenan abu guda za su yi sai su hankaltu sai su yi hankuri sai su yi jira ai fata Allah ba da rai Allah ba da lahiya sai ga wanda ke dariya yau ya ya koma jin bakin ciki gobe mawaka ma sun ce na gaba sai ya koma baya kenan kaga inda duniya ce wata rana kana kallo sai a yi ba da kai ba Wata matsalar kwamfuta a ɓangaren Sani zai iya sa wasu jam'in siyasa rashin samun adadin waɗanda suka yi zaɓe. Game da wannan la'akari ne ɗan takara mai zaman kansa ya miƙa wasiƙa ga hukumar Sani. Mutane sun ba mu yarda kenan dole mu kare wannan yarda tasu ta ƙuri'insu, in ji Amadu Isufu Saidu ɗan takara shugaban ƙasa mai zaman kansa a cikin rahoton Olivier Asigubavi. Nos délégués qui étaient dans les différents bureaux de vote de la commune 4. Wakilanmu da ke cikin rumfunan zaɓe daban-daban na shiya ta hudu sun tattaro sakamakon da ya fito daga hukumar zaɓe ta shiyar. Akwai rubutu da aka yi ta kwamfuta. Bayan zuba sakamakon cikin kwamfutar, wakili na ya tambaya da a bashi takarda guda ta wannan sakamakon. A gaban shi jami'in da ke bisa na'urar ya so ya komo kan sunana don a ga lalle abin da aka sanya cikin kwamfutar. Da ya nemi buga takardar ta fito sai ya kasa ya rasa ma inda sunana yake nan take na kirayi mai kula da zaɓe na jiha da ke cibiyar hukumar zaɓe ta ƙasa inda ya je shi kansa cibiyar kwamfutar ta seni sai suka ce matsalar hakika an san da ita kuma ba gare ni kaɗai ba hakan ya faru akwai 'yan takara uku da irin hakan ya faru gare su a cikin kwamin kwamin. Trois candidats qui sont vraiment dans la même situation en fonction des communes. Matsalar tsaro dalilin Boko Haram tun yau da shekaru shida matsalar tsaro a yankin Difa za a ce akwai kwanciyar hankali a dunkule a cewar Laftana Kanal Sabi Sani shugaban runduna bangare na hudu na runduna haɗin gwiwa da ke wannan yanki a cikin rahoton wakilinmu na musamman Tanan Fudai Ahmed. abin da ya shafi yankinmu musamman jihar difa yanayin rashin tsaro a jimilce abubuwan sun dan kwanta ko da dan lokaci zuwa lokaci muna fuskantar wasu halayen kaiwa jami'an tsaro ko talakawa hare-hare kamar misalin wanda aka aiwata a garin tumur daren sha biyu zuwa sha uku ga watan disamba 2020 kun san da an zartar da aikin bin sau nan take da ya bada damar tarwatse mafi yawan 'yan ta'addar a ranar guda inda aka samu aka kawar da wannan wannan rukunin ga duk wani aika-aikar kai hari ana ta ci gaba da kokartawar kuma an yawaita kakkaɓewar kan shimfiɗar karkarar baki ɗaya ta hakan kuma za mu kasance kusa ga al'ummomin don a samu a kai ɗauki daidai lokacin buƙatar kariyar wannan al'ummar Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba-faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani akan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abun da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Don zusar mu na musamman mai shekaru 38 da haihuwa mai 'ya'ya biyu Salamatu alasan da ake kira Salamatu Android da wata mata ce da ta bi sha bamban da sauran mata da ke gyaran salula a yamai aikin da take kauna sosai daga cikin aikin da maza suka fi rinjaye wannan aiki a yau na baiwa salamatu alasan damar biyan bukatunta yaya ta rungumi wannan aiki da maza suka fi rinjaye ga dai hirarta da adamu da waki aikin mu gyaran waya mu sai da bata kulacen zuba da ekran da mikro tun fara wanga aiki yanzu ya kai kenza kawai ra'ayi ne ne lokacin nan ina sayan kananan wayoyi ne sai in tai daji in saida yanzu da naga kasuwan nan bata nan gai ina zuwa dai wurin ga dai ina ra'ayi abin ya burge ni shine ne shiga cikin shi akwai patron ina wanne ya koya mini ni abin da yasa sa ma nake ra'ayi. jara ko aikin maza tsohona an sayan kwambatin ne yana doka na kan keken shi muna zuwa wajen aiki ina mika mai birgi ina sa laka cikin buruyet in mika mai tsohon mu bai koya muna rabbanci ba Gama wata nawa ko shekara nawa ki kisa sai kike iya aiki ba shekare ba kin sa abin mutum ya ra'ayi kala yi in ka sa kanka kala iya yin shi kamar kina samun gyaran sabula nawa alhamdulillah daidai ruwa daidai tsaki ina samun canza mikro ina samun canza baf da ekran da yan kananan kananan ga avan ina iya sauka har da mil amma yanzu kin san kasuwa sai a hankali cikin na samu ban sabo ba ina sabka da vai wata ran cikin aikin gida kike yi wani irin matsala ke fuskanta ba matsala da ba na gani nan musamman ma da nake mace nake gyara ba abin da ba a gaya man nan ga matsala kamar aka kayan sata in siye ko in gyara ban fara samu wannan matsala ba wanga aiki da yake kamar baki samu matsala ba da maza gidan kudin da kin san wanga aiki na maza ne ba na mata ba ban samu wata matsala ba a lokacin da na fara dai tsoho na ya rasu mamata akwai tun dai ina koyo ita ma gaba na kuɗin mota in shigo in zo nan garin abubuwan da bukatoci na dukan shi a kan shi nake ina da ɗaya biyu guda na cesium ce guda na soya duk cikin su nake nan ga defense ina ekol eh, ba na biya ne suke yi ba kayan rantare komi dai ni musu a musamman da zancen da nake miki a lokacin da na shiga wannan ban da arme har yanzu amma avan na zauna da mishi aikin ga da kike gani sai da sai suwa da gyara kaka ne ki samu kayan aikin tashin harko patron ina ya bani kaya ya ce tabulluka ya Bal ya ce mana in zamu da baya ina da fiti firar ina portar da ce ni ya lisa san sankanti kanti ya bani ya ce in sai ƙarshen labarin kenan a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.